juya halin na al'amarin wata yana da kyau sosai to amma akwai inda gizo yake yin saka ko a batun wata din akwai 'yan ɗariƙa masu yawa da suke ganin cewa duk abin da yake yi dangane da wata yana karɓowa ne a matsayin shifta daga saudiya wannan ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne waki'i ne ya faru yana faruwa kuma ya kamata ya adresin ne shi wannan shine misali na fada tsakanin izala da dariƙa ba rigima mala abdul jabbar ba shi ban so magana kan shi a yau a yanzu wannan batun wata kun gane abin da nake nufi da nake gaba ku bambance wannan batun yaushe aka ga wata koyaushe ba a gan shi ba shi misali ne mai kyan gasken gaske na mahallolin saɓani tsakanin izala da dariƙa kun yada? kun yada? to kuma dole ya kamata ya kalli wannan abin 'yan dariƙa suna ganin cewa kamar bai yi da su kama batun ka fita batun yan shi'a <laughs> a cikin da'irar gidan sunna yan ɗarika suna ganin cewa shi sarkin bai da su saboda haka maimakon masu ce mishi sarkin musulmi sukan ce mishi sarki musulmi kun gane bambanci akwai babban malami da yake ce mishi sarki musulmi ba zan kira sunan shi ba malam ka sani ne amma yanzu ka gane bambanci ka gane wani tsakanin sarkin musulmi da sarki musulmi me bambanci <laughs> ka gane to akwai masu ce mashi haka kuma akwai matsala ta perception kuma dole-dole ya solving wannan perception problem din akwai real perception problem kun gane ni sosai kuma dole a warware ke kokari ya warware yau yana cewa ba saudiya take sa shi ba yanzu tana fara bayyana suna ta bayanin cewa ba saudiya ke sa su ba sannan dole ne ya nuna masu 'yan dariƙa din a kan cewa kowa musulmi ne kuma yana jin ra'ayinsu in ba ka ba za a ci gaba